don haka dabino abinci ne to a nan ya ki girgiji bishiyar dabino in ki girgiza sai ta saƙaƙo alaiki rutsa janiya nunannun 'ya'yan dabino sai su faɗo ki ɗoka kici fakuli washrabi wa qari aina na'am فكلي واشربي وقري عينا فإن masha Allah annabi Isa alaihi salam ya ci gaba da ce mata ce fakuli ki ci wannan 'ya'yan dabino rabi ki sha daga ruwan wannan marmaron wa ƙari aina domin ki natsu in ki yi haka za ki samu ƙorata aini sai ya zama ƙarfinki ya dawo don mace idan ta haihu duk ƙarfinta zai tafi to yanzu ta ce 'ya'yan dabino ta sha ruwa fa’in ma na minal bashari in har a ce wani ya ganki kin ga wani daga cikin mutane kin ga min albashari ahadan ke ga wani daga cikin mutane faƙuli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al insiya abinda kawai nike son ki ce musu a yau na ɗoki alwashi ga ubangiji na cewa ba zan wa kowa magana ba alwashi na azumi dan shi azumi abinda ake ce ma azumi a yaren larabci shine waton mutum ya faku ya bar abu absenteeism wannan azumi da muke yi azumin ramadan mutum ya tsai da cin abinci da shan abin sha da sha'awa ta farji tun daga lokacin fitowa alfijir har zuwa faɗuwar rana azumi na abinci to akwai azumi na magana shi kuma shi ne mutum ya ƙi magana ya ce to abinda da ɗaya nake so ki banni da su ki ga ikon Allah in dai har wani ya ganki cikin mutane ki ce inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima yau yawma insiya yau na ɗauki alƙawali na ɗauki bakance ga Allah na azumi ban wa kowa magana bayan sai da tunamar maryam ta gyara kanta ta yi wanka ta ci dabino ta sha ruwa ta ɗoko ɗanta a cikin zani na goyo fa'atat bihi qauma ta hamilu ta sai sai da tana magan ta zo ma mutanenta tana ɗauke da shi da annabi isa a cikin zanin goyo Ƙalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an amfariya wala ya maryamu ke zo da wani abu na kiran ƙarya an ka ce fariya firya alfirya ne mutum ya kirkira abin da babu shi babu samata shi a ce dai baki da miji sannan gaki da yau da ɗa ya ukta haruna ya ke uwar a uwar harun wani mutumin kirki malamai sun ce ba wai annabi harun ake nufi ba Ɗan uwan annabi musa alaihi salam ce wani mutumin kirki ne wanda kowa na ba da misali da shi saboda tsananin kirkin shi ya ukhta haruna ya ke yar uwar harun ma kana abuki mara sau'in babanki dai ba mutunan banza ba ne. wa ma kanat ummuki bagiya sannan uwarki ba karuwa ce. Hmm, Allahu akbar wato wannan indirectly suna mata ishara cewa to ita fa albasa ba ta yi halin rawa ba babanta ba mutunan kirki ba ne babanta eh, ba mutunan banza ba ne uwarta ba karuwa ba ce to me watan albasa ba ta yi halin rawa ba biki yi abin da biki biyo iyayenki ba ba su ce mata kawai ta yi karunci ba amma sun yi mata wanka da kawan jirwayi in ana jin nauyin mutum ko ana son abin nan sai a mai haka sauran ansa ka ba kanka da tana jin haka sai mai ta yi fa a sharat ilai فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا masha Allah aka ce da suka gaya mata wannan jawabi fa asharat ilai sai ta yi musu nuni bata ma yi musu magana ba tunda ta riga ta ɗauki alwashin ba za ta yi magana ba ya ce mata kada ki yi magana sai ta nuna shi ta ce mashi magana ku tambaye shi tana nunin annabi isa me ya faru ƙalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya magan kere na muna wayo ya za ki ce wanda yake cikin zanen gado ɗan unguya shi ake ce ma zanen gado zanen goyo man kana fil mahadi sabiya wanda yake cikin zanen goyo yana jinjiri ki nuna shi ki ce mu tambaye shi kun san abin da ya faru suna faɗin haka qala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne kun ga bai ce dan Allah ba ko ataniyal kitaba ya bani littafi shine injila wa ja'alani nabiyya sannan ya sanya ni annabi Allahu akbar ni mu Allah ne ya bani littafi annabi nike manzo nike don haka ba da wani littafin wani annabi da ya gabace ni zan yi aiki ba ni ina da littafin da Allah bani ni kaina sannan waje alani nabiya ya sanya ni annabi wa ja'alani mubarakan Allah ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu duk inda ni kasance duk inda ni samu kaina sannan wa ausani bis salati ya min wasicci da sallah waz zakati da zakka ma don hayya matukat ina raye wa bagan bi walidati ni mai tsananin biyayya nake ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni mai girman kai ba shaƙiyan mai shaƙiyanci wassalamu alayya ƙari da ƙarau aminci Allah ya tabbata a gare ni ya tabbata a gare ni yau mawulittu ranar da aka haife ni din na yau wa yau amutu da ranar da zan mutu wa yau ubu asu hayya da ranar da za a tada da ni rayayye a gobe kiyama Allahu akbar annabi Isa suna tsaye wannan shine annabi isa kun ga idan kuka duba kissa shi ta ɗan yi kama lokacin da aka da annabi yahaya annabi yahaya ba shi ya faɗa ba don allah bai ba shi ikon magana ba shi annabi yahaya allah ya gaya muna cewa ya yahaya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa bagan bi walidati eh bi walidaihi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya haka aka ce akan annabi zakari annabi yahaya to yau annabi isa shine yake faɗa da kanshi wasu malamai suka ce da yake duka tsarin juna ne annabi a yahaya da annabi isa ka tashi suna magana tsakaninsu da juna annabi ya yake cewa shi Allah da kanshi ya ce min wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya kai kuma kai ka faɗan kanka shi kuma annabi Isa ya ce to ni ni kuma Allah ya bani iko da dama ina jinjiri ni faɗa kai kuma baka samu wannan damar ba kun ga daraja in shi Allah ya faɗa mai lalle Allah ya faɗa maka daraja ce mai girma to shi Allah ya bayan shi dama mu'jiza wadda ba a taɓa yi ba yau gashi ya faɗa wa fi daraja jama wale ce kowa na da daraja wanda Allah ya faɗan ma ko kuma wanda Allah ba iko ya faɗi da kanshi kuma ya bayan ya faɗi da kanshi lokacin da ba a saba wannan yaro ya magana ba to almuhim dai lalle annabi zakariya annabi yahaya yana da daraja annabi eh, isa shi ma yana da daraja amma a martaba ta level na annabawa annabi isa ya wuce annabi yahaya Allah ya ce muna kan lanu faru bai na ahadin min rusuli na ana nufin cewa baka cewa annabi isa annabi na ne amma annabi muhammad ba annabi na bane duka annabawan Allah dukkan su kullun amana billahi kullun amanna bihi duk mun imani da su amma a daraja akwai wanda suka wasu daraja akwai annabawa ashirin da biyar waɗanda Allah ya ambata a cikin alƙur'ani wani sun fi kowa daraja cikin annabawa wasu Allah ce minhum man qasasna alayka wa minhum lam naqsushum alayk wasu mun labarta maka su wasu kuma ko labarin su baka sani ba to cikin wa'annan ashirin da biyar da sunansu ya zo a cikin alkur'ani sannan akwai biyar su kuma wanda ake ce azumi. Shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salam annabi nuhu alaihi salam annabi Musa alaihi salam da annabi Isa annabi Isa yana cikin waɗannan guda biyar masu daraja to cikin biyar ɗin nan su kuma akwai biyu waɗanda suka fi kowa ne daraja kun ji yadda ake mataki mataki wa da wa nan. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim su kawai suke da daraja ta Halilur Rahman masoyin ubangiji badadin ubangiji to yanzu annabi Isa ya gaya musu ya yanke hanzarin duk wani wanda zai zo ya faɗo abinda ba haka ba shi da kanshi ya faɗa wannan mu'jiza ce babba babba shine Allah madaukakin sarki yace zalika Isa ibn Maryam ذلك عيسى بن مريم قول الحق alladhi fihi يمترون Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika Isa ibn Maryam wannan shine nan ga shine Isa dan Maryam kun ga Allah bai ce Isa dan Allah ba qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun magana gaskiya ya faɗa musu wadda suke tambaba a cikinta ma kana lillahi an yattakhidha min waladin baya kamata baya yiwa ga Allah ya riƙida subhana tsarki ya tabbatar ma Allah ubangiji wannan ba abin mamaki ba ne da suke ganin cewa bai yiwa lalle in dai maryamu su ba kare ta maryamu ba cewa ta haihu ba ta da miji to amma dai sun san to babu abin da zai kasance wannan sai dan Allah saboda me saboda ai tun haihuwarta Allah ke providing abinci gare ta daga gidan aljanna sannan diyar mutum salihi ce annabin Allah zakariya shi ya yi tarbiyya ta duk dalilan da suke kawowa da shaidan ke kawo musu domin su yi justifying na cewa annabi isa dan Allah ne to don haka Allah ce ba ya kamata ga Allah a cewa ya, ya, haihu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanahu tsarki ya tabbatar ma Allah shi yadda al'amarin Allah ke idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya nufi al'amari yana son ya kasance abinda kawai Allah zai ce mai kun faya kun sai ya kasance zamo sai ya zamo shi Allah na kasace gare shi ka jingina ɗa gare shi shi kuma ɗan mutum namiji in bai haihu ba yana ganin na kasace gare shi a ce ai bai da lafiya bai haihu ba sai ga ana tausayin shi bai da magaji to amma a the same time ɗan nan shi kuma ta wani ɓangare rauni ne gare ka zai iya zama musiba gare ka zai zama kai mai wani so wanda ya wuce wuri duka waɗanda suna ayyuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu annabi zaka isa gaya musu cewa ni fa Allah shine ubangiji na da ubangijin ku ku bauta mashi hadha siratu mustaqim wannan ita ce hanya madaidaitiya ta cewa annabi isa inni abdullahi atani alkitaba waje alani nabiya bawan Allah ne ba mi ba ba dan Allah ba amma haka fa al-ahzabu min bainihim daga nan sai aka samu saɓani na ƙungiyoyi ƙungiyoyi na nasara da yahudawa wa'annan su ce ai Allah Allah ne annabi Isa Allah ita ma Maryamu ita ma Allah ce kun gani trinity kenan da suke cewa wasu kuma su ce ko a trinity din su suna da saɓani wasu su ce a'a Allah Allah ne annabi Isa Allah sannan ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril shi ma Allah kun ji wata mazhaba cikin trinity din su sai kuma na uku su kuma su ne yahudawa suka ce a babu wani mu'jiza ai annabi isa ba wai ba wai dan Allah bane ko kuma wai bawan Allah maryamu akwai wani da aka ce ma yusufun najjar yusuf kafinta shi yawa maryamu ciki ta haifi annabi isa la ilaha illallah to don haka su kiristoci da suke ganin duk abin da yahudawa suka yi suna goya musu baya mun fi kusa da su ta wannan gefen fiye da waɗanda fiye da yahudawan da suke gan su ne uwansu saboda ƙiyayya da munafunci musamman na irin kiristoci na wannan ƙasar hadda wani sokol hajji aka aka ƙirƙiro tunda musulmi suna yi a ta jerusalem a yi su yahuda suna musu dariya suna ganin wasu wawaye waɗanda ba san abin da suke ba wanda wannan pilgrimage inda ake cewa bai cikin littafin su bai cikin ibada su hauka ce kawai suke yi su ba ko ɗauke su masu addini ba kawai suna wawashe kuɗin wawaye ne suke gani sannan suna cewa wannan da kuke cewa Allah ne ɗan zina ne la ilaha illallah to da su da suka ce ɗan zina ne da mu da muka ce a'a ba ɗan Allah ba ne amma bawan Allah ne wane fi sauƙi gare ku wanda ya ce abin nan kuma gashi ya faɗa musu baki da baki amma saboda ɓacewa da rashin basira don haka Allah ce faktalafal ahzabu min bainin sai ƙungiyoyi tsakaninsu suka samu saɓani da mai cewa isa ɗan Allah ne an Allah Allah ne annabi Maryam Allah ko kuma an Allah Allah Jibril Allah annabi Isa Allah Allah ce fawailul kafaru bone ya tabbata ga waɗannan da suka kafirta kun ga kenan waɗanda suka ce annabi Isa dan Allah ne kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasa waɗannan da suka ce Allah ɗayan uku ne suka ce annabi Isa Allah ne Allah Allah Maryam Allah ko Jibrilu Allah Allah ce sun kafirta to bane ya tabbata ga su min mashhadi yawmin azim a ranan nan lokacin da za a yi taro mai girma ranar alkiyama kenan wani lokaci ne asme bai mu absir kai ga matsayin mu tsaya أسمع بهم وأبشر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم Allah maɗaukakin sarki ya ce asma bihim wa absir wani irin saurare za ka yi musu wani irin gani za ka yi musu ko ka saurara ka sa ido ka gani ya rasulallah yau mai atuna na lokacin da za su zo muna ranar alƙiyama lakin zalimuna yawma fi dalalin mubin wallahi a ranan nan a yayin magdubi alaihim walittawalli Wa an wa'azzabhum Allah ce kai musu gargadi yau hasarati ranar da na sani iz qudiyal amru yau lokacin da za a zartar da al'amari za a yi hukunci kowa ya san matsayin shi dan aljanna ya shiga aljanna dan wuta ya shiga wuta wahun fi gablatin wahun la yu'minun suna cikin rafkanuwa alhali su imani ba Allah madaukakin sarki ya yace inna na narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un a ƙarshe dai Allah shi zai gadar da ƙasa wannan ƙasar gaba za a naɗe ta kamar da kake san ana naɗe ta bar ma Allah shi zai gadar da ƙasa tun a nan kowa zai zo abin da zai yi ya mutu ya tafi a ƙarshe Allah shi zai gaji ƙasa shi yake da ƙasa kowa zai mutu ya bar ma Allah ƙasar shi wa man alaiha da duk abin da yake samanta na dukiya da mi wa ilaina yurja'un dukkan su makoma gare mu take gare mu za su koma to mun ji kissa annabi isa da mahaifiyar shi maryam alaihi salam da haihuwa da ta yi mashi da kuma rudani da yahudawa da nasara suka samu ga al'amarin annabi isa alaihi salam da kuma rahama da allah yawwa jama'a musulmi ka gane gaskiya suka ɗauki abin da annabi isa ya faɗa na cewa inni abdullahi ata ata ni alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina makuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wannan ita ce kissa annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam alaihi salam fatar abinda muka faɗa daidai cike Allah ba mu ladar shi kuskure Allah shaye cikin zukata gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai ƙarin bayani ko tambaya sai a insha Allah